العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ashama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kasantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke ciki na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantarsa muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da shi a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan sabon babi babi na arba'in da hudu insha Allah babu ma ja a fi kira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin bayanin kira'a ta manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yau za mu tashi a kan darasi na saba'in da ɗaya insha Allah ina ga yau kusan muna tara ga watan da ula ko na'am jimada saniya shekara ta 1441 eh, muna takwas tara ya dace daren nawa ne yau to kuna da wani abin mamaki yau wata rana ne yanzu haka a wajen bahaushe lahadi ne amma a addinance wace rana ce litinin ne daren litinin litinin ne ko ba litinin ba in kaga mun ce yau ran lahadi don a zauna da malam bahaushe lafiya ne kawai shi ne za a ce ran lahadi saboda a zauna lafiya da bahaushe amma kuma aka so a ɗanta da kayar ba sai a ce litinin ne mafhum tayyib tambayoyi assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina yi maka fatan Allah ya azurta ka da shahada a ƙarshen rayuwarka amin wa iyyakum duka Ya ce ko ta ce ban san wani ne ba malam dan Allah wace addu'a ake yi wa wanda sihiri ya kama shi ko kuma aljanu ina ga wanda aina na sha bayani mai tsawo a kai eh, musamman idan aka nemi tafsirin da muka yi anan na suratul baqara karkashin wata ba'uma ta tilu shayatin على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس السهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهل فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وده سورة بقرة آية تنا دليل بيوكو دليل بيو زي زما إن شاء الله تعالى karkashin wannan aya mun yi magana mai tsawo akan yadda ake fata sihiri ko yadda ake maganin aljanu da ke cutar da mutane to ina ba da shawari a ji a nemi darasin don ya fi kantar ma guda daya na biyu kuma in littafi ne akwai littafi muhimmi mai suna a salimul battar fi tasaddi li saharatin Ashirar na shek Wahid Abdulsalam Bani hafizahullahu ta'ala littafi ne mai matukar muhimmanci a neme shi a karanta Ya yi bayani akan ibtalu sihir yadda ake bata sihiri da kuma yadda ake samun kariya daga aljanu da shaidanu Allah ta'ala ya kare mu ya kuma mai da sharrin su a kansu gaba daya amin ya hayyu ya hayyu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu Allah ya kara wa malam nisan kwana tare da imani amin ya hayyu ya hayyu don Allah malam menene hukuncin wanda ya ke sayar da biri kuma ya ci kudin birin Allah ya ji ɗan yayi malam amin ya hayu ya a matsala a kan cin biri da kuma sai da biri da biri da kare da kuliya duka malamai sun sa su a babi ɗaya ne matsala ce lafiya ta malamai wato sun ƙara wa juna ilimi a da suke ga halal ne a da suke ga haramun ne sai dai masu cewa haramun ne kamar sun fi hujja ta wajen ƙarfin dalili saboda akwai hadisi riwaya na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 3479 da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya hada kudin waɗannan al'amura daga cikin sai na ha rasulullah an samanil kalbi wa sinnau wato manzon Allah ya hada kudin kare da kuma kuliya a wata riwaya kuma ya kira da hattashi biri duk kamar da ya a cikin fatawa ta lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya juz'i na 13 number 34 cewa da kare da biri da kulya manzon Allah ya hana kudin su bi ma'ana ya hana a ci kudin su wato ya hana a sayar ai aiki da kudin so da wannan malamai da yawa suka rufe akan haramcin sa tare da akwai da suke ga halarci amma ya zama da sharadin waɗannan dabbobin ba yanka su za a yi a ci ba shine abin da suke togewa saboda haramcin suna cikin wanda ake cewa zinar waɗanda suke ma'abota ne masu fika eh, carnivores kenan zo su ne dabbobi da suke masu fika kuma wanda suke cin yan uwansu dabbobi kuliya tana cin nama biri na cin nama kare na cin nama sun zuku na haka duka nau'insu suna cin yan uwansu dabbobi ne amma an kada su kaza ba ta cin nama akuya ba ta cin nama rago ba ya cin nama sani ya ba da kira kuma mai ci to za ka ga akwai bambanci tsakanin dabbobin da shari'a ta halartar da wanda ta haramta sai suka ce in aka kula da wannan janibin sun shiga cikin kategori guda ɗaya kula da wannan suke ganin cewa a magana mafi inganci rashin sayarwa a ci kuɗin shi ya fi dacewa in bukata ma ta tsananta to zai zama wanda aka sayarwa ba cin ba zuwa zai yi yanka ya ci ba wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum zuwa ga malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuhu zuwa gare ka ai ka san irin wannan gaisuwa da sai a ce wasiƙa zuwa ga zuwa ga ai haka ake da in za a yi haka na rubuta a ce zuwa ga wani kaga gwagware har sun yi tunanin wani abu na daban ni abin da ba ba haka na kina ma gwagware ta ce sun ta da za ga wani iya ta gyara zama yana ta yakewa ashe shi ya tafi wata tasha ce ta daba na gano ka ne kuma motsi na nema ya tumi ya haka gano da kai dariya ga shafi ya ce da allah ya kara maka lafiya da imani amin ya kayu ya kayu da ah, zan iya cin abinci a cikin masallaci ko ba zan iya ci ba ana iya cin abinci a cikin masallaci matukar ba za a bata masallaci din ba idan muka duba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah a cikin tafsir sa muhimmi na tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna shafi 295 magana mai tsawo kan ta halal ne a ci abinci a masallaci matukar masallacin ba za a bata shi ba kuma malamai na masabar a kamar cikin mudawwana kubra mujalladin farko nan ba 300 sun ba da fatawar cewa cin abinci a masallaci halal ne matukar ba zai lalata masallaci ba cewa cin abinci halal ne ba kuma iya nufin mu mai da masallaci kamar wani restaurant ba ka zo ka samu masallaci an gina shi an gyara an tsabtace aka kawai ka je ka ɗauko taliya da manja ka ci a nan za ka ai kuma ka san baka nemi a zauna lafiya ba ko kula ga wannan dan an ce halal ne sai gwamnati tabbatar da masallacin ba zai cutu ba idan muka wuce gona da iri sai masu kula da wasu ce to an hana cin abinci a cike a nan ba laifi suka yi ba don darsin mafasin muqaddam ala janabin masali toshe kofan barna kullum ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida kula ga wannan banda wannan ma ga hadisin da makaranta a cikin shama'il na abdullahi ibn al-haris az-zubair wajen nan ba 160 da yan kai kamar na 166 cewa manzon Allah da sahabbai sun ci abinci a masallaci a cikin wannan shima'i din mun karanta to da wannan yake bayyana mana yana halatta a ci abinci a masallaci matukar ba za a lalata masallaci din ba in kuma jagorori suka ce a yi hakuri a je haraba sosai a je haraba don a ciki don a ka'ida kuma fa haraba ma masallaci ne a ka'ida haraba masallaci ne mafiya yawan sharɗan da ke da alaƙa da masallaci haka suke kan haraba musamman idan ya zama harama din wurin sahun sallah yana isa a lokutan da ake yin sallah wallahu ta'ala a'ala za mu tashi akan babi na 44 babu ma ja'a fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yau fi da darasi na 71 insha Allah babi da yazo cikin qira'ar manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi Abin da ake nufi a nan almuradu bilkira'a shi shine bi qira'atil ana nufin yadda manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake karanta qur'ani wajen sautin karatunsa ko wurin da yake bayyanawa ko wurin da yake koyewa ko wurin da yake tsawaitawa ko wajen da yake gajartawa ko wurin da yake tsayawa ko wurin da baya tsayawa da kuma irin tasirin da karatunsa ke yi a jikin waɗanda suke masu saurare da kuma yadda yake jeranta karatu din jerantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan babu yana magana akan dukkan waɗannan ababe ne Allah ta'ala ya taimake mu malam ya buɗe wannan babi da cewa babu ma ja'a fi qira'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dan ya karantar da mu karatun fiyayyen halitta saboda ba dukkan karatu na ƙur'ani ne yake zama mu jurin ba ba duk wanda ya buɗe baki karanta ƙur'ani shine ya samu lada ba akwai wanda ma yake karanta ƙur'anin yake ɗaukar zunubi shi yasa da karatun da Allah ta'ala yayi yabo a ƙur'ani shine yatlunahu haqqa tilawatihi ai mun yi tafsirin ta anan bari ko suratul baqara aya ta nawa <laughs> aya ta 121 Allah ta'ala ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun alladina atainahumul kitaba haqiqan da muka ba su littafi wannan bai takaituwa kan al wa nasara dukkan wani wanda aka yi wahayin littafi zuwa gare shi a taura ne injila ne zabura ne qur'ani ne sufi musa ne sufi ibrahim ne duka waɗannan takardu sun shiga Allah ta'ala yace ku suna tilawarsa qur'ani bai tika cewa ya ku ba sai yace ku. dan akwai bambanci tsakanin tilawa da karantawa in karatu ne to karatun jarida sunansa karatu amma kan ce ku. shine suna karanta shi bisa ga ka'ida suna bibiyan ma'anarsa suna kuma ƙoƙari wajen aiki da umarninsa da kuma nisan tafaninsa shi sa Allah ya ce ya tulunahu tilawar shi. wato tilawar shi, tilawar gaskiya suke yi ba kawai karantawa kawai a ce an yi karatu ba ba haka suke yi ba idan suna karanta ƙur'anin kana ga tasirin ƙur'anin a jikinsu ƙur'ani yana nuna alamar cewa lalle yana canja su wallahi babu wani ɗan adam a duniya da zai karanta ƙur'ani a nitse ya fahimci ma'anarsa ya ce zai aiki da shi ƙur'ani bai canja shi ba kuma ba wai canjin sau ɗaya a shekara ba a duk wuni sai ka ga ƙur'ani ya canja ka sai dai baka jin sa in dai zaka saurari ƙur'ani to a kowace rana akwai wani tasiri da zai a jikinka da wani alheri da zai wanzar maka to shine yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi Allah ce waɗannan su ne masu imani da shi su ne waɗanda suke imani da Qur'ani imani na hakika ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikinsu na'am حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنأت قراءة مفسرة حرفا حرفا wannan hadisi ya zo daga Qutayba bin Sa'id rahmatullahi alayh daga Layth bin Sa'ad daga Ibn Abi Mulaika daga Ya'la bin Kamla annahu sa'ala Umm Salama shi ya tambayi ummul أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيني قراءة كقرآن نمضى الله سيرا أمين تثبت أغريشي فإذا هي سيغاتا تنأت تنأت أي تصف دقى النأت نه النأت والمرؤوس أي أشيني الصفة والموصوف صداك تنأت أي تصف tana siffata yadda manzon Allah tsira da ayyukan tabbata a gare shi yake karatu Tan tan'atu atal sai ta siffata karatun da wani karatu ne mufassara ba ta ce mufassira ba mufassara wannan ismul maf'ul ne wato karatu ne da yake mufassara wanda an riga an fassara shi idan kana bibiyan karatunsa dukkan inda ya karanta aya sai ka ji sautin karatun ya maka tasirin aya shi ne idan yana karanta ayoyin aljanna in ka san ma'anar sai ka kaman ga aljannan gaba gare ka sai ka ji kana wani rinsa ido kaman za a ce shiga kawai in kuma yana hakaito ayoyin wuta kana jin tasirin karanta wutan a sautin sa da yake kadawa kai ka ce ana gama sallama a ne shine qira'a mufassara wato karatun da idan ka ji shi shi wato shi inbuilt tafsiri yake da shi tafsirin a cikin karatun yake sai idan mutum ya san ƙur'ani in har ya jure yana karanta shi yana bibiyan ma'anar to babu kokonto sai ka ga yanayin karatun nasa tafsirin ayoyin na da tasiri a kai saboda shi ƙorani akwai inda kawai aljanna za a kira maka za a kira maka rahama ne za a kira maka gafara ne jinkai ne sai ka ji abun da daɗi da sauti da daɗi da nutsuwa kaga ana bayyana maka ni'imomin aljanna ana gaya maka ƙoraman aljanna ana gaya maka giyan aljanna ana gaya maka kogin madarar aljanna ai kaga san ana kan sannan za a ji daɗi a ciki Allah ya ji kan da rami shi ta dan giya zai zama aljanna min khamrin lazzatin lisharibi da ke shi dan giya zai da ya shiga aljanna amma ga laifin sa laifin yayi shi bai sha na duniya ba amma na lahira ya can aka je can Allah ya ji kan mala an ba ya ce idan ka ga mutane fa sun nutsu suna gan addini ya ce irin su kenan da mu Allah ya ji kansu ya ce in kuka ga muna masallaci mun nutsu ba ko haka aka halitce mu yadda kun garbin ba kawai qur'ani ne dai ce a kaza mu daure mu yi a bar kaza mu bari ko suna da ce a yi mu bari mu bari yace in fada fa shaidancin halal ne yace duk shaidanin yanzu sai sun dawo wurin sun yi kamar ya Yace kawai matsalar da yake shine ba halal bane muka haƙura amma wani yace da halal ne da shaidanin sai sun zo an karanta da su yadda ake yi amma sun yi sa'a ba halal bane wannan ke bayyana maka ba wani dan adam da aka halitta da ta kawai wai shi tun asali automatically ustaz aka yake rayuwa duk yadda yake bin Allah shaidan na kokarin jinsa sai dai karfin zuciyarsa wannan yake halitta ta dan adam to zaka wannan kada ya zama dalilin kai ka sake jiki a to wannan kai dama tun asali ustaz ne ma ya gaya maka eh tun asali Allah halitta kowa akan shiriya amma kuma shaidan baya barin kowa yadda shaidan yake zuwa kasuwa yake zuwa gidan giya haka shaidan yake zuwa masallaci haka shaidan ke zuwa gidan liman da ladan haka ke zuwa gidan alaran so kowane mutum sai ya tsaya tsayi daka da addu'a da mujahada don Allah ta'ala ya tsora shi akan shaidan ni da ku Allah ta'ala ya tsora mu akan shaidan ya ba mu nasara akan shaidan na'am don haka kira'a ne mufassara wacce da ke an riga an fassara ta kuma yana karantawa harfan harfan harafi bayan harafi yake karantawa harafi bayan harafi in yana karatun ka ji kowane harafi yadda ka san shi kada ake kiransa zaka ji ya nutsu yana karatu harafi bayan harafi ka ji ba ba fa kalima ba adal kalima ba a'a harfan ba da harfin harfan harfan kowane harfin an kira sai ka ɗauka zai faɗi ƙasa a dauke shi ne saboda kowanne ana bambance shi da dan uwansa shine qur'an ya ja hankalin mu a cikin suratul muzammil ko aya ta fudu wa qur'ana tartila ku karanta qur'ani ku jera karatu ka jerantawa ku karanta shi dake dake shine rika jin kowanne harafi ana fitar da shi a inda ya dace a ka'idan qur'ani ana fa ba kuma sharadi ne ka zauna ka ce ani ba haushe bane haka Allah ya harshe ka a dole sai ka kwatanta furta waɗannan haruffa yadda ya dace ka bambanta sinun da sadin misali akwai harufan da daman babu su a wurin bahaushe ba yadda ka sai ka koya idan bahaushe ta shirye sai maka da amma ba sai ce to kai ba za ka zo ka ce qur'ani kawai dan lami ba ba shi bai san wani abin nan ba to sai dai ka kira shi a yadda balarabe yace ba a kuma ce dole sai ka zo balarabe ba ba yadda ka iya kai tuwo ke ci shayi yake sha da madara to sai ka kwatanta yadda za ka iya ka furta kowane harafi a gwargwari da za ka iya yin sa shine qira'atan mufassaratan harfan harfan qira'a ce da take fassararriya harafi bayan harafi tashin mu a tsangaya ba wani wanda ya sani tajwidi mu a lokacin ce mana ke ba wai karanta qur'ani tajwidi sabon Allah ne za a riga ba ka ma iya jin kalma bayan kalma kawai abuja ya rarrawa musamman idan mun zauna muna jalafu sai ka shirya ka iya bi kawai idan aran ramma ya kalli a wani ina farkon ayar da take da farko ga ta karshe shi sai a ɗauki tawada ana bin da in ya daga kai kawai shi kenan sai dai ku sabi kuna sa wata ne ana gyara to in baka da sauri baka iya yi sai waɗanda suka goge a cikin gardawa kuna mu take ɗaukar alƙalmi ya iya bin ina aka samu wani ɗan abu ya rika bi malam yana ana gyarawa wani lokaci malam ya rike da kansa yana yi to sai kun shirya ku bi shi <laughs> to ka'ida ne wannan tilawa ce mai karfi ta tsangaya kuma muna yaba ta amma ba ta isa ba kuma dole a koyi yadda fiyayyen halitta ya ce a karanta ƙuranin a jinsa a matsayin balarabe yake fita saboda damar haruffan nasa harufa ne na larabci kada a mai da ƙur'ani bahaushe don ba bahaushe ba ne dole sai mun kwatanta faɗan haruffan yadda ƙur'ani din ya ce a karanta su shine yatlunahu haqqa tilawati kuma waratil qurana tartila sai mu dage mu karanta isnadin hadisin la ba'sa bihi tare da cewa akwai mutum daya cikin isnadi din ya ya alabun tamlak wanda yake maqbul ne amma kuma yana da rauni tare da shi amma hanyoyin hadisi din sun kai shi matsayin hasan da turuki wa shawahidihi a wurin mafiya yawan malamai wallahu ta'ala a'lam حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي أن كان قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مجدا wannan hadisi shi ya zo a cikin bukhari hadisi na 540 daga muhammad bin bashar bundar kenan daga wahab bin jarir daga jarir bin hazim daga da bin bunu bin qatada yace qultu li anas na ce wa anas bin malik bin nadr radiyallahu anhu kaifa kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaya karatun manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance faƙala sai ya ce maddan yana karatu yana jan madda abin da yake nufi kawai ya kira maddan ne a nan ya bayyana maka cewa yana karanta ƙor'anin da cika haƙoƙin kowane abu yadda ya dace a cika wato kenan yana furta harafi yadda ya dace yana tsayawa inda ya dace a tsaya yana haɗawa inda kuma ya dace a yi mai a haɗa saboda tsayawa da haɗawa a ƙur'ani sai an koya ba ko ina ake tsayawa a ci gaba ba akwai wurin da kana tsayawa sai ya canja ma'anan ƙur'anin ɗari bisa sai ma'anar ta canja misali ɗauki sautul mumtaha na aya ta farko ya ayu na amanu la tattakhidu aduwi wa ilaihin awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru a ja'akum min ya haqq na rasula wa iyyakum an tu'minu billah su makiyan suna cira manzon Allah da ku dan kun yi imani da Allah amma idan ka tsaya sai ka tashi kan wa iyyakum an tu'minu billah ma'ana ta canja shi ne na hana ku imani da Allah kana tashi a waƙiya kuma an tu'minu billah completely kuma ya zama karantar ƙorani ka warware shi ɗari bisa ɗari dole ka haɗe shi na rasula wa kuma an tu'minu billah suna tira manzo da kuɗin don kun yi imani da Allah amma in ka yadda zan kusa ka ce wa kuma an tu'minu billah ya zama ta haziri ne ina hana ku imani da Allah wal iyadu billah ka ga zama laifi hijira hatta qur'ani wajen tsayawa a yi numfashi za a ci gaba daga wani ko za a yi riba sai mutum ya sani in an yi riba daga ina za a tashi shi san ana koyon qur'ani kullum fa a ɗalibai ake zama saboda shi kullum sai ya kara maka ilimin kana karanta shi mafhum tayyib don haka shi yana nufin maddan maddan wato hatta madda da ya dace a cika da wanda ya dace a takaita shi ya tafi yana iya tsawaita su ya cika su a karatu wato abinda ake nufi shine wanda ya mustahabbi kar ma ka tambaye shi kan farilla don maddodin akwai wanda bai halatta sai an tsawaita su kamar maddul ja'izul munfasil ko maddul arabi sukun da makamantan su yana iya halatta a iya yin taksiri na su ba sai an ja wanda ke zama wajibi shine kamar maddul wajibul muttasil to ne ta ce ke zama wajibi a cika ta da maddodi amma a wanda ya halatta a takaita to shi idan ya tashi yana jan kowanne ya cika madda din har wanda aka bada zabi yana cikawa wannan ke bayyana maka wanda ya mustahabbi karka tambaye shi akan farilla Abin da ke wajibi daman ya riga tsaya da shi sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa faƙala maddan maddan malamai suka ce ya kara ɗaukan ma'anar cewa yana furta kowane harafi yadda ya dace a furta shi haka kake jin su harafin na fita a cikin ma'anarsa wanda ya sa idan magabatan mu suna karanta ƙur'ani ko suna bibiyan karatun ƙur'ani ko a sallah kana suke bin sallah kana iya jin bibiyan ma'anan yakan yi tasiri a kansu ko kaga mutum kamar numfasinsa zai shiɗe saboda an kawo labarin wuta kaga gaba ɗaya mutum kamar zai faɗi ya suma kawai ana faɗan kalma ta wuta akwai ɗaya daga cikin magabatan mai suna fudailu bin iyab akwai ɗansa mai sunan mahaifina mai sunan kenan haka ne bunu fudailu bunu iyab bunu fudailu bunu iyab matashi ne amma kana ya ta'assar bil qur'an qur'ani iya tasiri a jikinsa matuka da gaske wata rana ya zo wajen sallah a masallaci bayan mahaifinsa babansa yana sallah karatun sallah yana limanci a sallar isha afuwan sallan magariba ta farko sai ɗauko suratul takasur har ya zo daidai inda Allah ta'ala ke cewa la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha sun al-yaqin thumma la tus'alunna yawma alin na na'im aya na nawa na shida da bakwai da takwas cikin suratul takasur Allah ya ce tarawunna al-jahim kaga lamun qasam da nun tawkid wallahi tallahi sai kun ga wutar jakin ko kafurai tarawunna ha aidan yakin kuma wallahi za ku ganta ainul yakin ba labari kadai ba kowa sai ya gani ido da ido kuma ya shiga cikin ta ana karanta wannan aya yana bayan babansa ana sallah sai fadi ya suma shine ali ibn fudayl ibn iyad alayhi rahmatullah kawai sai fadi ya suma sai bayan gama sallah lokaci mai tsawo ya furfado me ya faru ya ce maganar wuta da aka dauko ya sumar da shi kawai karanta ganin wutar jahil saboda ba wanda ke da yakinin a cikin mu cewa zai ganta ko ba zai gani ba duk yanzu abin da muke ba wanda ke da yakinin aljanna a nan wurin ko a duniya Najeriya ko a duniya sai dai muna lalume ne a haske wani ya fi wani hope ko a gida aka ce kaiwa da muna marzatan alheri wannan hope yana iya sabawa amma mai tabbas din an aljanna ne zamanin gaya maka dan aljanna ya wuce shine zamanin sahabbai a wannan lokacin ake kallon idan ka ce Allah ya ce a ce ma kai dan aljanna ne amma mu a zamanin mu babu wani hanya ta wahayi da za a turo maka cewa kai dan aljanna ne ko kai ba dan aljanna bane babu wannan hanyar a yanzu wannan matashi akwai ran da ya bayan mahaifinsa sallar isha a gate mahaifin yakan yi avoiding karanta ayoyin wuta saboda yadda yaron yake shiga yadda yake shiga damuwa tsana karantawa mahaifin yana cikin sallah bai san yaron yana masallaci ba ta baya da shi matashin aliyu bin fudayl bin iyad alayhi rahmatullah sai ya dauko suratul haqa daidai inda Allah yake ce a kama yan wuta me ya fada khuduhu thumma al الجحيم sallu thumma fi silsilatin ذرعها سبعون dira'an fasluku suratul haqa aya ta 30 31 32 ana ƙara karanta wannan ayoyin sai fadi ya ba inda Allah zai ce yan wuta ku kamo su ku daure su a cikin sarka ake daure yan wuta gabanin a kai su ana karanta wannan aya a cikin sallah ya sake faduwa ya ba ran da Allah ta'ala ya kaddara cewa ajalinsa yayi a sallar ya zama ajalinsa ya fito sallar asuba yana shi masallaci baban ya fara sallah shi ya shigo mahaifin na karatun sallah cikin suratul an'am da Allah ta'ala yake bayanin yan wuta za a kawo musu wuta a kalle ta ce a duniya kun ce babu wata wuta zuki ta malla ake muku sai a sa wuta gaba gare sai a ce to wannan din ma zuki ta malla ne walau tara id wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina cikin suratul an'am ayata nawa ta 30 ana karanta wannan aya sai wannan matashi ya fadi da ya fadi sai ya rasu da wannan ake masa kirari da katilul qur'ani shine matashin da qur'ani ya zama sanadinsa kawai karanta ayar aka yi za a tsaye da wuta gaba ga 'yan wuta a ce to a duniya kun ce ba wani wuta karya ne to Allah sai shi ku tambaye su wannan dimma yanzu karya ne wannan ayar ta sa ya faɗi ya su mai rasu shi ne a tarihi ake wata kirari da katilul qur'an wanda ƙur'ani ne sanadinsa ya bar duniya dalilin ya ta'asar bil ƙur'ani amin ya so shi sa karanta ƙur'ani ko a sallah ko a wajen sallah ba karatu ake masa na jarida ba karatu ake na nutsuwa ba adadin mai aka karanta ne muhimmi ba yayi aka karanta a nisa aka yi tasirantu da shi wannan shine muhimmi mafhum tayyib قال حدثنا علي بن الخدر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يكف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يكف وكان يقرأ مالك يوم الدين ثم يكف wannan hadisi yana cikin sahihu abi daud ta hakikin sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai hadisi 342 cewa hadisi ne ingantacce daga ali ibn hujr qala yace yahya ibn sa'id ya ba mu labari daga ibn jurai daga ibn abi mulaika daga ummu salama radiyallahu anha qala tace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuqatti'u qira'atahu manzon Allah tsira da aminci sabbata a garin shi yana kira'an Qur'ani yana yayyanke karatun ma'anan yayyankewa shine dukkan tsawon aya ko duk gajartanta gajartanta idan yayi aya ɗaya sai ya tsaya yayi numfashi ya ƙara wata gaba wanne ne mafi gajartan aya Qur'ani kun rabu guda biyu sai kun yarga harufan kun gagar duk kankantanta da duk tsawanta idan ya karanta sai ya yi numfashi a tsaya tsaya shi sai ba da sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya tukunna arrahmanir rahim sai ya tsaya maliki yawmiddin sai ya tsaya to duk ayat da ya karanta baya hada ayoyi guda biyu bai numfashi ba shine nan kafin saboda me in kai amfanin tsayawa ya fi sa ka yi shirin shiga ta faru biyu na farko kuma ya fi taimaka maka ta fahimci mai ka tsaya a kansa duk ayar da ka karanta sai ka tsaya kai da kake karatun da mai jinka shine kun samu daman tadabburi kan wannan aya Shi shine hikimar tsayawa akwai tadabbur a tadabbur bil wajibi ne shine tadabburin qur'ani a rika pondering a rika reflecting kan me yake karanta bibiyan ma'anarsa da zurfafa tunani gwargwadon abin da ka sani akwai ayoyi da yawa da Allah ya karantar da mu tadabburi da qur'ani wa zai iya bani misalin su afala ya na qur'ani sai guda biyu ne wannan kuma akwai na farko wa law kana min inda ghayril lahi la wajadu fihi ikhtilafan kaseera suratul nisa ayata nawa ta tamanin da biyu akwai kuma ta biyu a falaye ya dabbaru na ƙur'an am ala ƙulubin a kafalu a suratul aya ta nawa ta ashirin da hudu akwai wata misali farkon ibrahim kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyar liyadabbaru ayatihi wa zakkar ulul Albam ayar farko a waɗannan irin ayoyi da muka kawo misali a cikinsu Allah ta'ala ya nusar da mu ba wai karanta ƙur'ani kaɗai za mu yi ba mu rika tadabburi muna bibiyan ma'anarsa muna zurfafa tunani ba tare da mun wuce gona da iri ba a cikin ma'ana da karantarwar ƙur'ani shine A tadabbur a afala tadabbaru na ƙur'ani, Allah ya ce mutane ba za su yi tadabburi su rika bibiya da jujjuya ma'anar ƙur'ani ba walau kana min inda ghairillah inda qur'anin ya kasance daga wajen wani Allah ne la wajadu fihi ikhtilafan kathira Allah yace da kun ga contradiction sabani tufka da warwara ta yawa a cikin sa shine suratul nisa aya 82 in dai da daga wajen wani Allah ne da yawan sannan sai kaga contradictions da da za ka ga tufka da warwara ta yawa amma tun daga wurin Allah ne ba za ka gani ba a cikin suratul muhammad yace afala yatadabbaruna alquran ba za su rika tadabburi da bibiyan ma'anar ƙur'ani ba am ala qulubin akfaluha ko zukatan sunnan an sanya kwaduna ne an kulla zuciyar da gaskiya ba ta shiga cikin zuciyar idan muka duba ayar farko a ibrahim allah ce kitabin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka ya ayatihi don su rika jujjuya ma'anan suna reflecting suna pondering akan ma'anan kuma mutane ulul albab masu zurfin tunani da hankali za su wa'astu za su wa'astu ka tsaya kai karatun sallah a cikin sallar nan ka ɗauki sura daga farko har ƙarshe ka karanta kuma baka samu wani abu ɗaya da ka karu da shi ba ta an yi asara a raka'ar farko ka ɗauko sura ka karanta kul huwallahu ahad misali Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad har kai ruku'i baka samu wani darasi ɗaya da kai tunani a kansa ba an yi asara isa simple example an yi asara in ka dauki wannan kowace sura ka dauka akwai abin da za ta koya maka ko akan sunayen Allah ko siffofin Allah ko wani abin da kake yi da dai ka gode wa Allah ka kokarin kari ƙari ko abin da kake kuskure ka yi ƙoƙarin nisantansa ko wani abin da ka manta a tunatar da kai sai dai kaga wani darasi da kake iya koya a ciki mafhum tayyib don haka shine tace yuqatti qira'ata yana yayyanke karatunsa shine duk tsawon aya da duk gajarta ba a hada aya biyu aya ɗaya ake tolle tol sai a yi numfashi a da sai a kara ta biyu shi yasa yadda muke da damuwa da matsali mamai a yi a gama ba kun bai zai cika zama alheri ba kuma muka manta da wannan tadabburi din musamman a ramadana mun fi sha'awa a yi tahajjud a yi tarawihi a gama kawai a watsi wannan kuma muna son a gama kuma muna so sai masallacin da ake sauka za mu je mu idan muka ce masallacin mu yanzu wannan ramadan din bana gaba ɗaya a bakara za a yi a kammala kuma kullum sai an yi awa uku ana yi insha Allah ta'ala a cikin nutsuwa a ah, to mu inda ake sauka za mu je sai mu je fada haka ba laifi ba ne a sauƙe ƙur'ani daga farko har ƙarshe amma laifi ne a bakka dabburi da karatun da dace da shari'a don a cimma burin sauka saboda tunanin da karatu a nitse a ba mutane damar su yi ta dabburi a ƙur'ani ya fi muhimmanci a rika karatun harafi bayan harafi akwai lokacin da masalatan ma da ake gudu-gudu a fi so gudu gudu idan liman ya dauko alhamdulillah rabbil alamin ta je wala dallin ne numfashi sai ga ba mu sun ya amin abu ya yi dadi kenan ya fi ta abuje kuma wai ana murna ko ba wanda aka tilasta ba wanda aka tilasta sai ya zo ya kiyamun laili ko ya yi tarawihi ko ya yi asham kamar yadda ake fara amma dai muna murna a yi kuma a gama Allah ta'ala ya samu wani lafiya Za ka idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya sun mai kul sai kuma ya ce ar-rahmanir rahim sai tsaya sannan maliki yawmiddin sai ya tsaya haka yake karanta kowace aya ne baya numfashi sai ya tsaya tukunne shiga na biyu kuma a karatun ma baya sauri yana yin sa ne harafi bayan harafi sallallahu alaihi wa sallam mafhum tayyib shine wannan yana taimakawa yu'inu ala al-fahmi wa tadabbur zai taimake ka wajen fahimtar ƙur'ani da kuma tadabburi reflection da pondering akan ma'anonin abin da ƙur'ani ke karanta darussan da yake karantar da mutane daga cikin 'yan baya-bayan da nake yabawa akan tadabburi da ƙur'ani musamman a cikin malaman da ke karantarwa wanda ba su daɗi da rasuwa ba akwai sheikh muhammad bonus Saleh. al-usaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alaihi Allah ta'ala masa baiwa da tadabburi a Qur'ani shi yasa duk ayar da ka santa shekara 40 50 60 in ya ɗauke ta yayi magana akan sai ka baka taɓa fahimtar ma'anar ayar ba sai ka rika fahimtar kamar wahayi aka mata ko ba wahayi bane tadabburi duk wanda ya ka tadabburi a Qur'ani ya fi ka jin madarar Qur'ani da more shi kawai tadabburi ne zai rika istinbadin hukunce hukunce a ƙur'ani baɗi. shak sayyid at-tantawi rahmatullahi alai ba misire ne na taba samun daraja ta zuwa majalisin sa na tafsirin ƙur'ani ya karanta a aljami'ar islamiyya a madina gabanin ya koma misira da ya koma misira ya zama shine shekul azhar ya taɓa yin tafsirin ramadana shekara guda a haram darasi 27 akan aya ɗaya a ƙur'ani kuma ayan nan haruffan da ke cikinta kalmomin ba su kai guda 20 ba gaba daya dukkan ramadan har ya kare akan ta yake magana ibn usaymin rahmatullahi alayhi yayi tafsiri a haramin makka a ramadan yakan zo ya bude majalisi ya karantar gabanin rasuwarsa idan ya zo tafsiri yi juwali abin da yake duk abin da liman ya karanta a raka'ar farko bayan fatiha a sallar alfajir sallar asuba shine abin da yake tafsiri a kansa kawai yana zama a kan kujera mukaddama sai ce Kadi, sami ina min qira'ati imamina fi rak'atil da Fatiha, min kaulihi Kaza, كذا kaulihi kana sai fara tafsiri. kuma idan an maimaita yau yayi tafsirin gobe aka saki itan zai saki kuma in ka zo darasin jiya da yau yana ba za ka dauka jiyan nan shi yayi ba saboda darasin yau daban ne da na jiya kuma tadabburi ne ko ɗan boko suna da shi na kuma gaskiya critical thinking bayan an yi a yi analytical thinking critical thinking shine daga cikin skills da ake so ba a duniya ko da aiki kake yi kowane abu kake inda kana da wani abu in kana da critical thinking ka zuwa da transformation fiye da kowa shi ha za a gan ana rubuta cv yanzu a duniya inda aka ci gaba an fi damuwa da a ga skills da kai acquiring fiye da certificates da mallaka skills din nan kace kana da critical thinking akwai analytical thinking akwai collaborative thinking akwai communication skills akwai presentation skills waɗannan ka kira skills ka ba da examples abun da kai kai achieving sun fi damuwa da shi fiye daga ce na je jami'a kaza na gama na ta sakan class offer saboda wani lokaci certificate is misleading wani ya da shahada certificate amma aka bashi aikin mai abin ba zai iya yi ba wani ko bai da certificate amma aka bashi aikin zai yi to tambayar ne certificate din shi ne muhimmi ko kuma aikin ake so a yi in aikin ne wanda ya iya bai da takarda ya kuma manja akan wanda ke takardar bai iya ba in dai aikin ne muhimmi so duniya ta ci gaba a rannan gudun. amma dai mu har yanzu a nan shahadar saruki ina da muhimmanci kuma babu yadda aka iya kuma sai ka neman tun da yana da muhimmanci har sai lokacin da Allah ta'ala ya sa muka fahimci yadda al'amura din suke sosai Allah ya sa mu wani lafiya حدثنا قتيبة بن الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي كيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قال كل ذلك كي كان يفعل كذ كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة wannan hadisi ya zo daga Qutayba daga Allai Qutayba bin Sa'id da bayan kenan daga Layth bin Sa'ad daga Muawiya ibn Salih daga kala ya ce sa'altu aisha na tambayi na na aisha radiyallahu anha an qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam akan karatun ƙur'ani na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi akana yusirru bil qira'a am yajhar shin idan yana karatun sallah a sallan nafila a dare yana ɓoye karatu ne ko yana bayyanawa idan yana sallolin farilla yana ɓoyewa ne ko yana bayyanawa sai ta ce kullu zalika qad kana yaf'al kowanne yana aikatawa in a farilla ne a zahar da la'asar dukkaninsu a menene a ɓoye ne ka samu ɓoyayyu gaba ɗaya magariba da isha wani ɓangare a ɓoye wani ɓangare a ɓo a sirrance a dukkaninta a bayyane kaga ai kadi kana yafal zalika kowanne yana yi akwai lokacin da yake bayyanawa akwai inda yake boyewa wata sallah dukkanin ta karatun sirri ne wata dukka bayyanawa ne wata kuma akwai sirrantawa da bayyanawa wanda dukka sirri ne sune magariba da abinan azhar da la'asar wanda dukkanin ta boyewa ne ita ce sallah ta bayyanawa afwan ita ce sallar asuba sirrantawa azhar da la'asar bayyana wani bangare da boye wani bangare magariba da isha a dukkanin su biyun farko a bayyana magariba na uku a ɓoye na karshe isha na uku da kudu a ɓoye. mafu tsaye sannan sallar dare na nafila mun yi bayani a nan a baya musamman amsa tambayoyi cewa ana iya bayyanawa ana kuma iya ɓoyewa. in a tsiyamun laila kake a dare kana iya bayyanawa kuma kana iya ɓoyewa. faƙultu sai na ce in ji mai tambayi abdullahi ibn abi kai alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sanya sa'a wato sauki a cikin al'amarin da yalwa yalwa shine kana da alternative ko ka bayyana ko ka boye kana da zaɓi na bayyanawa ko na boyewa a lokacin da ka tsalla a dare don haka ba fiska ne ake iya yi ba ana iya bayyanawa ana iya boyewa wannan hadisin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta a cikin sahihu Abi Dawud hadisi 1291 insha Allah ta'ala na'am حدثنا محمود بن الغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي الالاء العبدي عن يحيى بن جعد عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي <laughs> wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin Ghailan daga wasi bin jarra daga Mis'ar daga daga abul ala al abudi daga Yahya bin Ja'ada daga Ummu Hani qalat tace kuntu na kasance asma'u ina jin qira'atan nabi karatun annabi tsira da aminci sabbata a gare shi billaili a dare wa ana alhali ni ala arishi ina kan arishi ma'anan arishi ne ala sariri ina kan gadona kalman al'arsh shine abu maɗaukaki da ake zama ko kwanci kan shine al'arsh shine ko al'arshi da Allah saboda ɗaukakansa ne da girmansa to aka ce arishi shine abin da yake maɗaukaki. a mafiya yawan halaye gadon kwanciya ko shimfiɗi yana ɗan ɗaukakuwa daga kan ƙasa ko katifa ka je fara daki ai ta ɗaukaka akan me a kan ƙasa ɗin ta ce ari a rishi ai ala sariri ta ce ina farce ina ji yanayi. malamai da suka ce wannan al hijira ne gabanin hijira saboda inda yake da inda take babu rata idan yana karatu kuma sanyi ya ratsa to ai karatu yana nisan tafiya yasa ce iya san me yake karanta ba idan yana sallah sallallahu alaihi wasallam amma a ka'ida bayyana karatu ana sallar dare shine bayyana wanda wanda ke wurin ka zai iya ji wanda yake wani daki ba zai ji ba ba ka tashi a dare kana gadin sallah duk anguwa ko yana ji makwabta ba wannan ba kiyamun da yadda ne. Eh, ko a gidanka ba daidai bane ka ce wai in kana katun sallah kowa sai ya ji muna da wannan kuskuren sai mutum ya zauna ya kunna kai Allahu akbar da an yi wannan wallahi sai a tashi a gari uku na dare sai a sa kasar ɗin wa'azi a ɗaura kasa a anguwar a kunna a ce ko ba sai ya ji Allah ya da an mora wa'azi Allah duk wannan ina tuna inda aka yi tayi da garuruwan da aka yi na rayu a kunna karfe uku da dare a kuma tun daga za a tashi a kunna lokaci kira'a in wasu sun kunna wa'azi mai zafi sai wasu kuma sunna su kunna waƙi su a masallacin sai ba mai jin azun ba mai jin waƙa sai a yi mix duk waɗannan ina faɗannan ina suna wuraren da aka yi akwai wani kawo mu Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa farkon shigowar sunna haka suka yi in ya hada wa'azin sai a daura fiku a unguwa gaba ɗaya kamar guda goma sha biyu kilomita hudu biyar ana iya jin wa'azin kuma tsakiyar dare zai a kunna hai na tuna an taɓa yin wani wa'azi da ba sai na kira wanda ya ba sunan wa'azin za a tuna sunan sabon wasu za su suna shigo Ali etis aka yi shi a cikin garin bauchi aka yi wa'azin ana biyo na da sai dai wanda ya ba dan wurin bane a lokacin a gombe yake zaune ya zo wa'azi farkon fitowar suna ana wa'azi wannan wa'azin yadda aka dauke shi na sa waɗanda sun suke sa wani sai ya dauka gidan makwabtansa ba su da fahimta irin kasa. a dare sai ya sa katuwar tef sai je kan katanga sai sa fikun su shiga gidan makwabcin wallahi sai ya zauna aje kujera ai yi ta kafurta mutane ana lugudan kaula su yana jin daɗi <laughs> <laughs> <laughs> zai mutu daga cikin gaske akai suke karanta qur'anin a karanta qur'anin ka so ai kai rijda wa ya maka ai shi qur'anin Allah ce ala muksin akwai zarful zaman da zarfin makan ba wai laifi bane wani ya za a kanta ce dan da ka zan yi bacci maybe kai kama kar yanzu ka kunna shi awa bakwai da suka doke ma ji qur'anin yanzu kuma lokacin bacci ne amma sai ka ce a ai bai da imani mutum da kaka kwani shi a kashe a ba shi imani bane shi ya gama jin qur'anin yanzu zai huta yayin bacci ne kai kuma yanzu ka farka zaka ji kowa da lokacin sa ai lokacin cin abincin mu ba ɗaya bane wani time da yake cewa lokacin kana gama na ko lokacin ma ba dora nasa ba to amma haka aka yi saboda da yake kyawar niyya muna roƙon Allah ta'ala duk da kurakuran da aka yi ba da lada duka Allah kuma ba mu ikon gyarawa ko sallah ake kiyamun laili ne a cikin dare a rika sanin haƙƙin makwabta shi a musulunci hatta haƙƙin akuya an kare makwabtan kam da musulmi na wanda ba musulmi yana da haƙƙi in za a yi karatun da kuke kiyamun laili ba wajibi bane sallar to kada a hana kuma wanda zai danyi bacci yayi babu laifi a dan kunna spika da wanda suke kewaye haraba za su ji amma ba wanda yake wata anguwa shi ma yana kwanci a kan gado yana jin ƙaran ma yana gangarawa ba shi a lokacin maybe ya ɗan kwanta don ya tashi ya karatu sai ka hana shi ya kwanta baccin bai baccin ba ya tashi lokacin tashi ko ba zai tashi ba don bai baccin ba mafu sai za ka waɗannan ababe duka iya da kyau a rika kiyaye su allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa za mu iya kammala fadin na'am to bari mu dan daga kafa ko حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناكته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن wannan hadisi ya zo a cikin sahihi na abu da hadisi na 1314 cewa hadisi ne sahihi daga mahmud bin gailan daga abu dawud daga shu'ba daga muawiya bin qurra daga abdullahi bin Muhaffal. radiyallahu an yaqul yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi alana fatihi akan taguwarsa yawmal fathi a ranar da aka yi fathu makka wa huwa yaqra yana karanta inna fatahna laka fathan mubina wannan suratul fathi ya fara kasu tun daga farkonta ina yana karatu daki daki kala faƙara sai ya yi karatun bayan nan wa raja'a raja'a shi ne tarzidu sauti wato ya kyautata sautinsu a karatu sautin ya yi zaƙi zaƙi na haƙiƙa da yana karatu shi yasa idan yana karanta ƙur'ani a wanda da su musulunta ba su zo wuce ta wurin dalilin karatun su kan iya musulunta kamar jubairu bin mutsim alaihi rahmatullah bai musulunta ba ya taba zuwa wucewa wajen masallaci sai ya halka a sallan magariba sai ji manzon Allah yana karatu cikin ƙur'ani ya karanta Fatiha sai ɗauko wasu ayoyi yana karantawa an sai am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun wa nasura suratul tur ayata nawa talatin da shida da bakwai da takwas sai na karanta wannan ayoyi daki daki daki ya ce ka da kalbi ayyatsiyar ya ce zuciyata sai na ji za ta tashi kamar yadda sun suke tashi sama wannan ayoyin bai musulunta ba suna shigo masallaci kada musulunci dalilin su ya shiga kada musulunci saboda karatun yana jin daɗin karatun da bibiyan ma'anan abin da ake faɗa sallallahu alaihi wa sallam don haka wa rajja din nan ayi rajja da sautahu bil qira'a yana maimaita sautinsa idan yana karatu shine tahsinus saut bil qira'a bil qira'a kyautata sautin ana karanta qur'ani amma kuma kar a mai da qur'ani ya zama kaman in ana kira'a ya dace a yi mai a kyautata sauti amma kada karatun ya zama waka kace akwai wani mawaki da zaka faifaya da karatun qur'ani bai halarta ba saboda waka daban karatun ƙur'ani daban shi ƙur'ani ba waƙe ne, shi rerawa ake yi amma ba waƙe ne sa duk sautin da ke kama da waka inda za a ce karatun wani kamar waka ne to ana bukata a gyara matukar ya tabbata kaman wakan ne shi ƙur'ani ba waka ne, don Allah ya kore alakar da waka mafhum muawiya ibn qurra yace laula ay an-nasu alayya Ya ce ba don mutane kada su guji duk sauran masallatai su dawo waje na ba la na kun fi dhalika Ya ce wallahi da zan yi muku irin karatun da manzon Allah yake yi amma ina tsoron fitinar kada kowa ya guji kowane masallaci ya dawo wuri na saboda idan ko ina aka ce wurin ka aka dawo dan ma fa jarrabawa ne ita jama'ar ma jarrabawa ce shi sai ce ina tsoron kar in yi karatu idan nasa a gudu a ko'ina a dawo wuri na kuma na gagara sun jarrabawa shi abin da yake tsoro kenan yasa duk jarrabawan da ba za ka iya cinta ba to kar ka fara jarrabawa in akwai hanyar toshewa a toshe ta yace in nayi karatu za a gudu a bar wasu wurare a dawo na amma ba ni da ni zan yi nasara kan shi dan akan niyyata za ka gara na hakura mafhum tayyib حدثنا سعيد بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن كيس الفداني an Husam ibn Misak an qatada kana ma ba ba'atha Allahu nabiyyan illa hasana waje. alwajh hasana althawb wa kana nabiyyukum hasana waje. hasana althawb wa kana layu yurajji wannan hadisi daga Qudayma ibn Sa'id daga Nuh ibn Qais daga Husam ibn Misak daga Qatada ibn Bi'aba ibn Qatada kana yace ma ba asallahu nabiyyan Allah bai turo wani annabi ba illa hasanal waje. fati annabin iya da kyakkyawar fiska hasanar saut kuma iya da zaƙin sauti idan yana magana ko yana karatu wa nabiyyu kuma yace haka annabin ku da Allah ya turo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasanal waje iya da fuska mai kyau hasanar saut iya da sauti mai daɗi wa kana la yurajji sai dai idan yana karatu baya rajja'i a baya an ce faƙara a wa rajja'a a nan aka ce kuma layu rajje faƙara a yayi karatu wa rajja'a shine ya kyauta da sauti a nan layu rajje kuma shine layu hanni baya yin karatun kaman wake shine yana kora kwatanta karatun ƙur'ani da waka ba a so ƙur'ani ya yi kama da waka sai dai a yi kama da yin an rera shi shi sa an ka duba waɗanda suka iya karanta ƙur'ani a magabata akwai wanda ba malaman zamani bane amma ba na iya hakuri da jin karatun misali Sheikh Mahmud Khalil Fusari rahmatullahi alaihi ba yadda za a ka rika kare kunna karatun kana bibiyan yadda yake karantawa inda yake tsayawa inda sautin sa ke kadawa da ma'ana tafsir kira'a a tafsirance ka iya hakura da shi duk yadda aka yi malamai na zamani a duniya ke kada ina jin daɗin karatunsu ina yabawa amma har yanzu babu sautin da ke taba jikina kamar na sheikh khalil mahmud khalil husari ba na jin wani har yanzu wani wanda yake yi eh, a karanta ƙorani ka ji shi a ɗanyarsa madarasa yadda yake yana da wahala ban ce babu ba yana da wahala ka samu gama zai sa malaman misira allah musu baiwa da ƙorani irin sheikh siddiq man shawi ba misira ne abdulbakis abdulsamad rahmatullahi duk waɗannan misirawa ne Allah ya mutu baiwa da ilimi matuka da gaske ba ko kokonto sai dai lokaci ga sani ga shagala Allah ta'ala ya kare mu daga shagala shine fitina shine fitina. mun zauna da malaman misira a wurare da dama lokaci malamin profesa a ƙur'ani sai ka kwace taba a hannunsa ka karya Ko wanda ni na sani mun je wani dar kos da su a makasan da na kama tabarsa na kama na karya da karfi so idan ya ganni baya kunnawa ko ya yi, na san dai dole zai mun kara eh amma ko ba na nufin duka haka malaman suke ba kuma akwai malaman Allah da yawa a wurin akwai su da yawa amma an kai ga suna shan wahala saboda environment din baya favorin din su Allah ta'ala ya kara taimakon su da kuma kara mana kariya حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زياد عن عمرو بن ابي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت wannan hadisi a cikin sahihu abu dawud da rufe 1198 daga abdullahi ibn abdurrahman daga yahya ibn hassan daga abdurrahman ibn abi zinat daga amru ibn abi amri daga ikrim ibn khalid daga abdullahi ibn abbas kale yace kanat qira'atun nabi sallallahu alaihi wa sallam qira'ar annabi tsira da aminci sabbata a garin shi ta kasance rubbama mai iya yiwa ne mai yasma'uha rubbama mai iya yiwa ne yasma'uha yana jinta man fil hujra wa huwa fil bayt wanda ke cikin ɗaki yake tare da shi maybe yana iya jinta man fil hujra wa huwa fil bayt me yake nufi kenan idan kuna gida ɗaya da shiga, ɗakin saga na ka mai kana iya ji saboda ne ginin su da bambanci da namu ba faffano ka sani a ginin ƙasa ne saman kuma kawai ana sa ice ne a rufe shi babu flasta kuma kofar lok lokaci aka ke sa dan wani ba a dan kare sakamakon an ce kana kusa da mutum zaka je ba mamaki ba irin gini na zamani yanzu da ake yi ba wanda komai an riga an kyautata shi sai zaki ta idan kana yi kana next to him maybe a daki kana iya ji saboda kusancin yayi yawa kuma dakunan yawanci ba su da girma in ka duba eh, hujjirar na azwajin nabi za ga tsawon dakunan wani lokaci bai wuce 2 meters gaba daya wani lokaci 2 by 2 da gaman 2 by 3 ba ya wuce haka girman gaba daya haka suka rayu radiyallahu anhunna Allah ta'ala ya samu wani lafiya suna da shi ne kusan ƙarshen babi ko subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم